sashen Hausa na murya Afirka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a Kuma kumasin kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa biyu sannan za a iya jin yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma maganar kenan. To a wannan za mu duba kalubalen mai takaba wato matar da mutunta ya rasu ya barta da yara. Haka ne Zara, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Ba jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau yau da gobe. fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki Binta gare ki. Masu barkan mu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe A yau muna tare da mata ne wanda zamu mu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa. Kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'auratan. mata da yawa a cikin arewacin najeriya na fuskantar kalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen suka rasu kuma aka bar su da yayaye wasu wasu irin kalubale ne matan da suke fuskanta kuma yaya rayuwa ta kasance musu bayan mazajen su sun mutu sun bar su a wannan zaune dai muna tare da malama hafsa da kuma wannan zaure mu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafi mu matsaloli wanda za mu warware wa kan kuma warware masu saurare mutuwar mazan da su aka aura wato mace sai wanda aka yi mutuwa yake iya fassara malaman ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki miji ya mutu ya bai kina fuskantar kalubale kala-kala tunanin ki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mata an baki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin wata uku ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kafa siran da kika haihu Allah kina ta yi to za ki ga wani abu idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a samu ka ido daga bangaren dangin ka da dangin miji ke a dangin ka ai dole in Allah da Allah zai baka mai tausayi mm. ko da ba su da shi dole Allah zai hada ki da ni. Eh, wanda zai dinga shiga cikin al'amuran amma idan kika ji kullum ana ce miki salama maki ɗaya da gaskiya wanda ke ba za yi wani ribin su wannan kewa wannan kewa a yasa ba ba a ba a mai yau da muna da kara kamar yadda da kuma yadda addinin ya faɗi za a samu sauƙin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama da unguwan nan akwai wa'anda kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani da inda mutanen da kuma shi babban matsalar da muke fuskanta a idan dai gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara in kin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah sai ya ɗauko wasu tsumin karai a ce wai an kawo eh, yayi sauran da 'ya'yan suka su gida ko ba ƴaƴansu ba ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina gano ko almajirin gidan ki kila kila ya fi karfin wani almajir a da za a ɗauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane da yake ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba sai ba ruwansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwar shi za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa a gado yi eh, da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar na ƙananan yara. ya za a yi rayuwar su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a yi tufatar da su idan ubansu na da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya tarbiyya suna samu ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi haka ya samu to su ma za su samu inganta rayuwar yaran inganta rayuwar su ba a wanda kika ce in inganta rayuwar ma sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaje wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar namu wasan hausawa mu kamar kina muna da abokanin zama su inda suke yin rayuwar sai daga mutu ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauri saboda mene saboda yadda suka shirya wa suka planning rayuwa tsakanin mata da miji zaki ga namiji shi a ji yadda zai yi taimaka wa mace ta tashi wato ya gina mata sai gina mata ya gina mata rayuwa wanda ko da ba ta za ta tsaya awo shi sa da ganin mata suka fito su eh, su je kasuwa ma'aikata ne su yi kai baya eh saboda ka zauna ne gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe ba akwai wani akwai akwai na ma ni ba ni to da a ce suna kafa rayuwa kin na akwai mutu mutane kamar yanzu a gurin aikin su akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan kusurar su har suke cika akan kusurar haka da ake ci magana abinci suna cire kuɗin abinci suna cire kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwarta na gobe ya canza saboda ita ce saboda wani ta su kawo ƴaƴan hakan to ki an kulle ki a gida ba ki san fari ba ki san baki ba yau a ce kuka mutu ya mutu ta ina za ki fara to kuma ga shi zumunci ya fara wani irin rawa ma gaskiya ne san da aiki mu ba da zarar har kai ka an watsa ƙasar nan magana ta ƙare kowa ta tafi kowa ta tafi wanda inda za ka tashi sai ka sha mamaki haka yanzu rayuwar ya kasance saboda haka yanzu maza su da mafari suna taimakawa mata saboda baka san gobe ba mutuwa nan ba sai ka shirya tsaba Allah zai ce gata tana iya zuwa a kowane lokaci haka eh da ka da yaran cika tana iya zuwa saboda ke malama na ji bayani malam ba ba haushi bai yadda mata shi ta san sirrin shi ba sai dai dai to wani ma za ki ga zai mutu ya bar wani dukiya da wani tattalin abadin labarin shi a wani gani za ki same shi da garken shanu da yana da gidaje da abubuwa ba ki taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu don Allah ya sa wanda aka ba amana ne amana ne. Amma aka bashi ba shi dukiyar shi a bayan wanda ke wani za ki same shi a kudanci wani za ki same shi a gabasa wani za ki same shi a arewaci ki sani ba kina tsakiya to sai wanda Allah ya duba ya sai wannan da aka ce ramu yawa kai ma baka san baki samu masu da wani abu wani ma sai kina neman a gurin shi yanzu da ma ido a yayin haka kin je kamar ya ya wuna a cikin ma je to kila kudin nan ma ke ake zan kamar karfi ba wai dan ma mutuwa ba dan dai to ta ya za a yi ke kike tunanin za ku hada account za ku hada account ai har mu gina gida ta na shi na ce kuma namijin haushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu wai kuna nufin suna muku bakin ciki sai ki ji ana yana cewa tana mun rashin mutunci tana mun rawar kai tana mun kaza kuma alhalin din rawar nan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka saboda kuɗin da ja abin da ba ba za ki nema saboda yawa ba wanda ya sani idan ya yi abin da zaki ba wanda ya san zaki yaran ya wuya shi ranar da babu shi sa duk ranar da ba mu mata a ga kore ba a an killace an yi waye da aka samu maraicin ya taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya na bi bayan shi da yake ga wani hanya da zaki dan bi a dan saboda rayuwar ba a san da ba a mutu da zuwa ba a shirya mutu ake zuwa da ɗauke. Allah ka ba da fahimta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Ah, na ɗaya saboda ke tausayin ya ina ƙanana ne na biyu ke tana da ciki wanda zai ɗauke ta lokaci kafin ta rena ta yayi dan mutukar ta ce bari tana haihuwa a ɗan fara wayewar ta aure shi ma ah, al'umma za su fara maganganu da ba mai ciyar da ita ina da kace ke samu da ce da kanta auren da za ta sake yi ne ina zai dan bata wani dama ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka sun ai bari kiji yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya banta. kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce idan sai gida ne an je gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar ka iya kuɗin ka iya shagalin to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ke ci banza ba wai dan Allah akwai dan hali yau wani ya ga gidan nan saboda haka mun yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gida ko ba zai taimaka miki ba dai mijin ki ne wato kin yawo da kuma kike ce bane eh kike ce bane mana dama haka ne sai kin samu mai tawakkalin gaske wanda shi zai gaya miki cewa gaskiya ba zai iya miki dukkan abin da mijin ke miki ba amma in ina da shi sanni abin da Allah ya hore ni zan miki daidai gwargwaro amma ban ce zan iya daukar miki ba kin ga wannan ya sa a gaskiya wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama ya fito da halaye ya fito da halaye sai idan ya ga kuɗin ba na ci bane sai ya nemi hanya sai ya kura wani kuma wallahi yana son har da wannan kalubalen har da su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗa a hanya ya dinga ai eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗa ya zo ya zama babba za a zo a ce ai dan wanmu ne dan wanmu ne dan wanmu ne wala wanmu ɗaya da wanmu da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta ƙara aure zai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu sai tana kakuri sai tana hanyar da gasa eh, eh, sai eh, tana bakin ruwa to ruwa da take kuma sana'a shi ita ce za ki gani wadda sai ce sati biyu bata gan shi ba bai da kuɗin motar da zai je gurin ko da zai kwanta ne irin wani abu aka mutu aka bar mata yaya kuma kin fuskanci kalubale lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli ya gida ba burin shi ya aure mazan hausa ji daɗin rayuwa ya daɗin rayuwa ya tara yaya mm. to idan kuma ƴaƴan nan sun balle sun fi karfin ki sai a zo a ta zagin ku ya ta illata miki da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce ne idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi samu za a dinga dan wanmu ne wallahi tana ko mu dai uwan mu dai da shi professor wani din da kuke jana faɗa ko sanitawa ne dan wanmu dai ne kula da mu uwan mu dai uwan mu dai da shi shi ke neman bukata yana rikice ba komai ba. Maganar sai suka fara zama mutane mm. duk baki iya ba mm. lokacin da dukiya ta zo da ke ba sarrafa ko da saboda kina mace baki iya ba ne akwai wani abin da yake shigowa akwai son dukiya. akwai rashin tunani za ga wanda za a ce za a ɗauka a ba gado yan uwan shi fa sun san waye a hali eh, me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama mm. in ɗauki nama na in ce a jere kina ganin ajiyar nan za ta yi an ce da kyar to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai dinga yi wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba sai ki ga wai makocin da muna zauna da shi ba ku haɗa ko ya fi ya fi da Allah ya wasi a duniya ba uwar ba za ta iya ba shi na wanda Allah ya daura mu aka ce yau mace wajen barawa ba gobe yaron nan bai kamo ji bai fita babu wanda zai gaya mishi ya ji ba saboda san da yake bukatar kuma ba kuwa shi ba to shi kuma lokacin da zai tashi abin da ya gada babu kuma wanda zai saurara muwa ba to shi yasa mace duk wanda aka bace da a take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen ku duba suna abin da Allah ya faɗi game da maraya ya ce an wani zai kawo mana haka dan yanzu kashe sanin da ake da wa yawanci marayun suke tashi wanda aka kare aka yi mutum ba wani abu an bashi a shi ma an an a titi mm, saboda haka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurari mm, zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne lokacin da ya bukata a ba a tausaya ba koya ma a wani ba saboda haka shi ma ba wanda zai saurari kalubale gare mu sannan hmm, kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu rauni da irin waɗannan matsalolin da suka sai ki ta dauki wata rayuwa da saboda dai ta kawo ma marayuta. Wani wani hanya za ta shiga ki eh, ta hanya za ta kawo abinci wa ƙananan yaran. Za ta shiga in kika samu mai rauni mara imani sai wanda Allah ya tsare idan ka shiga matsala saboda an mutu an bar ta shiga wata rayuwa sai ki ga ana ta zagin ta ba islamiyya ba boko daya ni na ga matar da in kika shiga ɗakin ta murayu gari ta ruwa yana zuba ita ce kuma daga gefen ta san saboda ruwan nan da yake zuba aka je ba ma yadda za a yi a gyara ba ne yadda za ta yi ba ta da yadda za ta yi bari abinci babu magana to a kika ana ta abinci ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ce shi tun wani ne a ya tashi yau tun da yake tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jibi kuma shi kawo da shi maraya ne shi da kawai ki bashi abinci yadda ya uba zai zo yi bi mutane ma ban su gane kamar mutum yana da uba da kake hidimar iyalinka to ka duba wannan uba mace mace mutum kuma ba ta da shi wanda kuma ba koya mata ma nema wanda ba koya mata nema ba wanda ita ba ta san dama ita kullum tana zuwa wani abu da ake yi da na al'ada kira yan uwa suna dan kawo abinci ko daidai ba su dauki wani. ke ya kike da uban shi ba kowa ya harkar shi kuma ke ko dan makoci ne baki isa ki tsawata mai shi ma bai isa ya tsawata ma dan ki ba mu ma kanmu matan akwai abin da muke da matsalolin mu wanda lokacin da yake kike kan garin ki kowa ne kuna da barwa ba shi yasa an zubin taimakon mu ma idan ya zo lokacin ke ma lokacin da ya kamata a taimaka miki kan ki samu sai kin wahala to duk akwai irin wannan abu kici ana ni ba ni kada wani kike so ki yan bariki haduwar rabuwar get su kike karrama ba ki mutunta yan uwanki ba wanda zai zo ya ci arzikin ki kuma ba za ki tuna da eh, in sun zo gidanki ba a ki kyautata musu duk babu wannan kin ga mun saki al'ada mun saki abin da Allah ya ce haka dole a dinga wahala mu ma kanmu mata muna da su ya kamata dai kowa dai a tare a gyara dai matsaloli suke mun sani kowa gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani Allah ya sa mu gyara kuma mu dinga tausaya waɗanda suke bukatar tausayi duk kowa dan adam yana son tausayawa da kyauta da wani mai daɗi. Sosan koyar mata, sosan kayar Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa amina buhari auna da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce zahra aminu fage daga nan birnin washington dc ke sallama da ku ku huta lafiya.